wani zai mana ƙara ba da haƙuri dangane da mutunci ga wasu ƙauyuka ta kai ziyara Wani ya ga tsayin makara insha Allah ba tare da ba da kuma malam na nasu abakar mera da aka sani da albayan agungu kuma dan matan nera, zai ci gaba da karatu mata ta insha Allah tare da shi akai alarama hafi mustafa sa'ayi kamar sallallahu da wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 yan uwa masu albarka iyaye da kakanni da jagororin wannan kungiya ta jama'a ta izalifin jiriya wai kamata sunna ta wannan gari da wannan gunduma ta yanzu ga mu Allah subhanahu wata'ala cikin yardarsa da amincewa ta ya ba mu damar sake haduwa tare da ku karo na biyu wanda idan ba a manta ba ina jin wannan ita ce haduwar ta biyu mun yi irin wannan haduwa karo na farko wanda muka yi magana game da wato adrarus dunub ko kuma min asarus wato illolin saba ma Allah subhanahu ta'ala illolin aikata zunubi irin abubuwan da suke biyowa baya idan mutum ya saba ma Allah gaba mun karanta waɗannan abubuwa a wannan haduwa da muka yi to kasancewar mun yi wannan magana sai muka ga dacewar mu sake ƙulla wannan darasin da wani abin da ke da alaƙa da shi shine nake so mu yi magana game da su zunub wato abubuwan da suke kankarewa zunubai guda goma abu kasiratu zunu abubuwan da suke kankarewa zunubai wato guda goma to bisa ga wannan kun ga magana akan irin wa'annan abubuwa abubuwa da suke da bukatar natsuwa da kuma kwanciyar hankali sau da ka ina ba ku hankuli bisa ga ɗan lens da aka samu wannan ya faru ne akan hanyar mu daga ƙauyen da muka je zuwa nan hanyar ta ɓata muna mun yi racen hanyar da ke muka samu muka sake ganewa wannan shi ne allah ya tare mun iya ƙoƙarinmu lokacin nan da aka sa hudu da rabi muka cewa mun cika muku wannan alƙawalin to wani lokaci abubuwa suka faru wa ma sha'una illa an yi sha Allah rabbul alamin don haka muna ba ku hankuri da wannan matsalar da aka samu to a bisa ga wannan a insha Allah yanzu nan zamu ci gaba da wannan darasi namu kamar yadda na ambata muna kuma insha Allah abubuwan da suke kankarewa zunuban bawa wanda kullum bawa idan yana aikata zunubi ya gane cewa yayi kokari akwai abubuwan da shari'a take neman ya kula da su idan ya kula da waɗannan abubuwan to insha Allah Allah subhanahu ta'ala zai kankare masa zunubansa sai dai malamai sun tattauna abubuwan nan da aka ambata da suke kankarewa zunubi to abubuwa ne waɗanda malamai sun da juna sani wasu na kallon cewa waɗannan abubuwan suna kankare ƙaramin zunubi ne amma duk abin da ya shahi babban zunubi in dai mutum ba ya bar wannan zunubin ba to Allah bai kankare mai wannan zunubin sai lokacin da ya bar wannan babban zunubi don haka cikin abubuwan da muka ambata an makamanta ba na wato abubuwan da suke kawo na saba ma Allah mun ambaci ayyuka na kaba'ira to malamai sun yi magana game da abubuwan da waɗannan abubuwan suke kankarewa na zunubi to don haka a takaice babban malami shehul islam ibn tabiya rahimahullahu ya ce kadar dallatin nususar kitabi wa sunna wato hakika dalilai na littafin Allah da sunnan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sun ambata ala anna uqubatu dhunub tazulu 'ala al-'abdi bi nahwa 10 asbab cewa wato azaba da Allah ya tanada ga wanda yake saba ma Allah waɗannan abubuwan suna gucewa idan mutum ya nisanci kusan dalilai guda goma to dalili na warko daga cikin dalilan da suke sa Allah ya kankare ma bawa zunubi shine abin da ake kira at-taubatu wato tuba kuma tuba nan ta kasance taubatan nasuha tuba ta gaskiya wa hadha muttafaqun alayhi bainal muslimin wannan tuba tuba ta gaskiya cewa tana kankarewa zunubi kowane irin zunubi ne wannan malamai sun yi ittifaki akan wannan duk wani zunubi da ka sani duniya wanda mutum ka aikatawa idan yayi tuba tuba ta gaskiya tuban da ta hada sharuɗa da shari'a ta ambata to Allah subhanahu wata'ala yana gafarta mu bawa wannan zunubi inda mutum a ce zai shirka zai wani aiki na kafirci in ya tuban mu Allah subhanahu wata'ala tuba ta gaskiya Allah subhanahu wata'ala yana yaye masa zunubinsa kuma Allah subhanahu wata'ala ya kiraye bayi nai wato a cikin suratul zumar al-ramma Allah yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu qul ya ibadiyal ladina asrafu wa la تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى yace ya ibadiyal ladina asraf ya ku bayina masu aikin banna ga nan akwai lautasa magana wanda Allah yake yi zuwa ga bayi masu laifi yanzu da Allah ya ce ya ibadiyal ladina mai shirka yana fitowa. bawa na na Allah kuma Allah ya kiraye shi da sunan bawa don Allah bai nisa ta haga kai ne ba idan mutum na da ɗabi'a ta kisan mutane kina cikin bayan Allah Allah ya ce ya ibadiyal ladina idan mutum na tata ya lazina a asrafu idan mutum na duwani ya lazina a sarafu idan mutum na zina ya ibadiyar lazina sarrafo idan mutum na zalunci ga iyali ne ya ibadiyar lazina sarrafo duk wani aikin da ka kai kana da cikin bayi masu banna kana nan warwajiyar bayi na Allah ya ibadiyar lazina sarrafo ala anfusihim ya ku bayi masu aikata sabon Allah zuwa ga kawunansu mun karanta da ku duk lokacin da bawa ya yi ma Allah sabo to kai ne na yi ma domin sakamakon munin abin zai koma kashi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa man amila salihan fali nafsihi wa man asaa wa man asaa fa alayha Allah ce man amila salihan wanda ya aikata aikin kwarai to don kashi yayi wa man asaa wanda ya mummuna fa'alaiha sakamakon mummunan yana komawa kan inda a ce yau a garin nan akwai wani mutumin da ya sa wani sabon Allah gaba kuma Allah ya mai tsawon rayuwa kuna gani ne yana yawo yau ku kalle da ya koma munin abin nan da ya kai gashi nan yanzu kafa yana gani ne daidai lokacin da yake lokacin da ya kamata ya gyara alaka sai da Allah bai gyara ba saboda haka munin abin kuma sai ya tabbata a kansa Allah ce ya ku bayina masu saban Allah la kada domin rahamatillah kada ka yanke tsammani ga samun rahamar Allah inna Allah firin zunuba jami'a Allah yana gafarta wa zunubai gaba ɗai innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai gafara kuma Allah shine mai jin kai a wani wuri suratul tauba al-ramma Allah yace alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat haka wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim alaihim Allah ce alam ya alamu shin mutane ba su sani ba annallaha huwa yaqbalu tauba Allah shine yake karbar tuba an ibadihi daga bayansa kun ga Allah ya kire mai tuba bawa ne Allah yake karbar tuba daga bayansa wa ya'khudhu sadaqa kuma Allah ne yake karbar sadakoci da mutane suke duk lokacin da kai sadaka ka ɗauki naira goma naira ashirin naira dubu ka ce ga ta ai wani aiki na addini Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa hannunsa na dama ya kaɗi wannan sadaka kamin ta waɗa hannun wanda kabba kamin ta shiga asusun wa'anda kabba sai Allah ya karɓe ta Allah ya ci gaba da rena ma ita ya ci gaba da kula maka ita sai ta girma ko da aka zuwa kiyama kamar wani girman walalan zuci kama wani girman mutumin da ya rena ɗan tukushin sa ko ɗan tukushin doki har ya girma haka Allah zai ci gaba da gwaɓaɓa maka wannan sadakar taka to shi yasa Allah yake cewa ya akhudhu sadaqat wa anna laha huwa at rahim kuma lalle Allah shine a tawwab mai karɓar tuba ar rahimu kuma mai jin kai a suratul shura Allah yake cewa وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله سبحانه وتعالى يتي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده Allah shine yake karɓar tuba daga bayansa wa ya'fu an sayyi'at kuma Allah yake kankarewa daga miyagun ayyuka akwai hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yana siffanta muna irin yanda Allah ka murna da bawa lehin da yake yace ya tuba luwadi ne zina ne shirka ne yace lallahi ashaddu farha Allah ce tsananin warin ciki bi tawbati abdihi ga tuban bawa ne min ahadikum sama ga ɗayan ku kana ala rahilatihi wanda ya kasance akan abin hawansa yana tafiya yana saman abin hawansa yana cikin tafiya yana saman abin hawansa sai da abin hawan nan ta je kunkurumin daji in na ce kunkurumin daji wanda annan zaune ya sa abin da a kunkurumin daji sai da ta je da shi kunkurumin daji wannan dabba kawai sai ta yi tambalin ta kashe shi wa alaiha ta'amu wa sharabu akan dabba ga abinci ne yana nan abin sha ne yana nan dabba ta gudu tabbashi can yana cikin kai kawo yana cikin damuwa sai ya samu wata inuwa cikin wankurumin daji sai ya shiga ga yunwa ga kishirwa ga damuwa ta zaman shi ɗaya cikin ƙunƙurmin dajin ga bai sani ba ko dabbobi su halaka shi ga hasarar dabba sai bai sa inda take ba yana nan kwanci cikin damuwa sai ga dabba ta dawo ko da ya diba hannu ne sai ga akalan wannan dabba a hannunsa saboda tsananin warin ciki ya ce Allah kai abawa na ni a allanka. ya haɗu wannan maganar ne saboda warin ciki da jin daɗi to manzan Allah ya ce Allah ya yi bawan ga warin ciki in bawa na tuba wallahi jama'a mu gyara hannu duk abin da ka kai karka ɗauka in ka tuban ma Allah Allah da yi ma babu wani laifi a duniya wanda ya kai matsayin da in mai shi ya tuban ma Allah Allah bai ansa tuba ne inda matsala take ne ita tuba tana da lokuta guda biyu in mutum ya tuba wannan lokacin Allah baya karɓa tubar wane lokaci ne guda biyu lokaci na farko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna allaha la yaqbalu haka ne Allah baya karɓar tuban mutumin da bai tuba ba sai lokacin da ya kai gargara mutumin da yana zina ko yana luwaɗi ko yana shan giya ko yana wani yana mata bai tahi tuba ba sai lokacin da mala'ika mutuwa ya sallamo mai rayuwa tana zuwa tana dawowa sai ce ya tuba yanzu to wannan Allah bai amsa tuban mutum na biyu mutumin da bai tuba ma Allah ba sai lokacin da rana ta kullu inda take waduwa amma in ba haka ba duk da bawa yace ya tuba Allah yana amsa tuba ne wani yace maka Allah har da mutumin da ya shekara 50 har da wanda ya kai 60 ko shekarar mutum 60 yana zina ko yana luwadi sai ya ji tsoron Allah ya ce kai nabi agga da muka yi bata dace ba yau na tuban mu Allah Allah yana ansa tuba tuban da Allah bai ansa mutum na yana zunubi yana zunubi yana zunubi to ana yi da shi ha haka wajen ba a yi da shi ƙarhi ne ya ƙare don shi kayan sun da ƙaremu ya ƙare bari mu bari tuba na yi kaga ba tuba ya ba don bai da ƙarhin na kenan yau da za a turo mai ƙargin saurayi ɗan shekara talatin zai shiga ba da yi kenan to wannan Allah bai amsa su ba kuma Allah ya gaya mana cikin ƙura'ani inna allaha yuhibbu tawwabina inna allaha yuhibbu na, wa yi hibbu almutatahhirin inna yi hibbu tawwabin Allah yana son bayi ne masu tuba kuma yana son masu neman tsalkaka saboda haka ya ku yan uwa ya ku da cijanmu ya ku hakimawanmu ya ku gabanin wannan kungiya ya ku matasanmu duk abin da mutum ka yi ya je ya gyara alaka sai da Allah kuma jama'a wani rahama ta ubangiji in mutum na zunubi goma kaddarta yana zina yana luwaɗi yana shan giya yana sata eh, yana caca eh, to kaddarta su kai goma cikin goma na sai to ya ɗauki guda misali sai ce kai bai dace ba da shekarunmu muna zina sai ce ya tuba ma Allah to Allah zai amshi tubar zina ga an bi shi bashin tara ima muna ji bai yiwa a ce wai yanzu zunuban ga da kaka yi goma duk sai ka tattara su ka tuban ma Allah na zai an a'a in guda kace ka tuba sai Allah shi murna da kai kuma ya yaye ma wannan gudan da ka tuba an bi ka bakin tara Allah da rahama yake ya jama'a Allah da rahama yake saboda haka kuma kowanne mu yayin nazari ya sani ita tuban nan wallahi ba wayon kana ba ba dubara kata ba ba basira kata ba sai ka samu gam da kasar daga wurin Allah baka iya tuba da haka da ra'ayinka ka ce ɗaya eh, kai ni na bari ba ka iyawa sai ka samu dace daga wurin Allah Allah ya dace da mu da alheri saboda ka yi uwa wannan ita ce hanya ta farko daga cikin hanyoyin da Allah yake kankare ma bawa zunubi kuna da labarin wani bawan Allah wanda ya kashe mutane 99 mutum 99 ya kashe ya je ya binciki wani mutum ya zama lamina mutum na mai kokarin ibada amma bai yi karatu ba kun san cikin addini ka ji tsoron mutum biyu mutumin da yake jahili amma ga kokarin ibada zai rubi wasu mutane sannan malami cikin al'umma mai fasadi matsala ne waɗanda mutum biyu cikin al'umma matsala ne ga himma ga kokari ga sarko zuwa masallaci amma babu karatu yana iya zuwa yi wata shaba in wani jahili ya gani dan uwa da sai shi aza addini da sai shi ba haka bane shi ko wanga malami ne amma kuma mai fasadi shi ma cikin addini musiba ne to Allah ya kare mu daga wannan amin haka Allah ka azurta mu da tuba amin Allah ka azurta mu da tuba amin yan uwa abu na biyu a sababu sani hanya ta biyu daga cikin hanyoyin da Allah yake kankare ma bawa zunubi shine al-istighfaru yawaita kasaratu kasaratul istighfar kun ga jama'a fa tuba ka tuba to bayan ka tuba sai ka biyo da mi istighfari istighfarin nan yana da yawa akwai sayyidul istighfari duk kun san shi wanda annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace idan mutun yayi shi so daya bayan sallar bahir daga nan har zuwa rana ta da in yan mutu to wannan mutu ana fara dan aljanna ne yan mutu wanda ya karanta bayan la'asar ko bayan magariba in ya mutu cikin dare ana tsaron wannan mutumin dan aljanna ne ya samu gawar ubangiji so guda ana ce mai sayyidul istighfar an raba karanto mana shi Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant hmm. to bari hakar ai ai musu matashiya duk dai kowa ya san wanga istighfar alhamdulillah sayyidul istighfar so daya in mutun ya tuba to sai duk bayan sallar subahi yayi so daya bayan la'asar ko bayan magriba yayi so daya bayan jama'a akwai wani istighfari ko akwai astagfirullah alazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum kun ga wannan istighfari istighfari ne mai tsada ka dinga yi nai irin wuraren karhe biyar zuwa tuwa alfijir idan Allah ya baka sa'a karhe hudu ka tashi kai kiyamul ka zuwa karhe biyar ko zuwa biyar da rabi to 'yan mintunan nan da sun ka rage wanga istighfari sai kai tayi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه wannan yana istighfari akwai astaghfirullah wanga da muke yi bayan sallar farilla wanda aka ce kai so uku shi ma istighfari da sauran wasu astaghfirullah wa atubu ilayhi da sauransu akwai siyagul istighfar da yawa ka ɗauki ɗaya daga cikinsu ko kowa ne ka sani ko kana yin wannan in ka gaji kai wannan to wannan zai taimaka maka Allah subhanahu wata'ala ya gafarta maka zunubanka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa idza aznaba abdun yayin da duk bawa yayin zunubi idza aznaba abdun zamban idan bawa ya aikata zunubi Faƙala sai da yace ayya rabbi azanabtu zamban sai ba ya ce ya Allah na yi zunubi fada firli Allah ka yi min gafara faƙala sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban ya gafiru zunuba bawa na ya san yana da Allah wanda ka gawarta wa zunubi wa ya akhudhu bihi kuma ya san yana da Allah da ka kama mutum da lehi in yayi zunubi to kada gafartu li abdi bawan gano na gafarta sun ma'azana ba zamban akar sannan bawa ya koma aikata zunubi kuma bayan ya ce ya bari sai ya dawo ya ce kuma ya sake aikata wani zunubi bayan ya yi zunubin nan karo na biyu faƙala sai ya ce sai Allah ya ce faƙala sai ya ce ayya rabbi ya ubangiji a zanabtu zamban akar na san na yi wani zunubi na daban faghfir huli ka gafarta mini shi faƙala rabbu sai Allah ya ce alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba bawa na ya san yana da ubangijin daga gawar tawar zunubi wa ya akhudhu bihi kuma ya kawo mutum da a daga gafartu na abdi na gawar ta ma bawan zan sai an yi haka har so jasar da kace ka tuba sai Allah ya yi saboda haka jama'a dan mutum ya tuba ga zina misali ya ce ya bari gobe sai ya koma in ya dawo ya ce ya bari Allah da ya yi in ya koma tuba ya koma koma Allah da ya yi akwai wata gatana da ake karanta a madana cewa in mutum ya zunubi ya tuba ya koma yin zunubi ya tuba ya koma yin zunubi ya tuba sai a ɗauko da zunubin can na ɗaya da na biyu dun na uku sai Allah ya ce to dun na gaɗe maka <laughs> ina kuma taɓa karanta in akwai wanda ya ga hadisin gwada eh amma duk kuna jin hadisi ana tawaye hadisi ko har ya ce ba gaskiya ba ce in so goma ka tuba kace ka dawo Allah na murna da kai amma abinda aka ji ma tsoro in kana yin haka nan kakkata cikin dan rutsin nan Allah shi an shi rayuwarka shi aka ji ma tsoro to Allah ya datar da mu saboda haka yayin uwa mun ji daga cikin mukaffiratu zunub guda goma akwai istighfari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce law lam tazanibu da a ce ba ku yanzu nabi la zahaba bikum da sai Allah ya kashe ku ya tahi ku an gane ku Allah subhanahu wata'ala ya tahi ku bayan ya tahida ku sai mi kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya zo da wasu bayi nai masu aikata wasu zunubi kun fahimci magana ga karka fahimci hadisin nan wa ba cewa yan kai ka take ta zunubi ba amma abin da hadisan ka sai nuna muna babu yanda za a yi bawa ya kubuta daga aikata zunubi duniya da ka kai bai yiwa baka da wani zunubin da haka dan kai ba ma'asumi bane annabawa da mala'iku su ne Allah ya ce mala'iku Allah ya ce la ya asuna laha? la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun mala'iku ne Allah subhanahu ta'ala, yake ce ma sukan Allah subhanahu wata'ala ba zai kama su da zunubin da suke aikatawa ba sukan Allah subhanahu wata'ala ba zai kama su da wannan lehin wannan zunubin ba. saboda haka yayin uwa wannan shine wato dalili wato daga cikin dalilan da suke kankarewar zunubi wanda yake shine wato na biyu sai sabab na nawa kenan sabab na uku dalili na uku daga cikin dalilan da Allah subhanahu wa ta'ala yake kankare ma bawa wato zunubinsa daga cikin wa'annan dalilan wato shine abinda ake kira wato alhasanatu almahiya alhasanatu almahiya kyawawan ayyuka da bawa zai lazimci waɗanda Allah kan kare ma bawa zunubi menene alhasanatul mahiya daga cikin alhasanatul mahiya akwai sallah sallah diya da bawa yake zunubi in dai bawa na sallah Allah subhanahu wataala yana kankare masa zunubinsa sai dai akwai malaman da suka ce amma da sharadin in mutum ya nisanci kaba'ira wasu malamai suka ce ina ko mutum bai ba ira ba in yayi sallah Allah yana gafarta mai zunubi menene hujja suka ce Allah subhanahu wata'ala ya ambata suratul hud Allah ya ce wa aqimus salata tarfayn nahar wa aqimus salata tarfayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanat innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at Allah subhanahu wa ta'ala yace wa aqimus salata tarfayn nahar ka tsayar da sallah sa'o'in rana wa zulfa min al-layl da wani yanki na dare innal hasanati lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna yadda da miyagun aiki jama'a in kun kalli wannan sallah ce Allah ya ambata mu wannan duk lokacin da mutum yayi sallar yanzu ai mun yi la'asar ko to la'asar dinnan da kai duk zunubin da ka aikata tsakanin la'asar dinnan zuwa magariba Allah subhanahu wata'ala ya gawarta maka shi matuƙar kan nisan cika kaba'ira daga magariba zuwa isha'i duk zunubin da ka yi Allah yana gawarta maka shi matuƙar ka cika kaba'ira wasu malamai suka ce ko baka cika ba'ira ba amma dai gaskiya da sharaɗin mutum ya nisan cika kaba'ira annabi sallallahu ta'ala alaihi yana cewa a salawatul saloli guda biyar wal jumu'atu ila al-jumu'ah da juma'a zuwa wata juma'a wa ramadan ila ramadan da ramadan zuwa wani ramadan mukaffiratun ma baina wanna duka suna kankar zunubin da a tsakanin su idan batil kaba'iru in mutum ya bar kaba'ira jama'a kun fahimta hadisin nan wai abinda aka bi tsakanin wannan sallah da wannan sallah duk zunubin da kai Allah na yahe maka tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a duk zunubin da kai Allah yana yahe maka tsakanin ramadana na bara zuwa na tahe duk zunubin da kai Allah yana yaye maka amma hadisi ya ce in ka nisan nisanci ba'ira to ainihin na daga take kuma ba'iran nan kuma nisan ta sani da wahala sai da agajin ubangiji to saboda haka jama'a kun ji wannan saboda haka waɗannan abubuwan suna nuna mana abubuwa na makafiratu zunub annabi yayi mana hadisi ya ci. man sama ramadana imanan wa hatisaban wanda ya azumin ramadana yana mai imani yana mai neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambi an gawarta mai duk abin da ya gabatar na zunuba ya jama'a ga wani abu yana daga cikin mukaffiratuz zunub sallar tarawih na'am sallar tarawih nan da kuke gani mutane na gudu sallar tarawih tana daga cikin mukaffiratuz zunub idan Allah ya taimake ka azumi ya zo ka daina wasa da tarawi daga jana ta tambaya ta azumi a gara maka lahu ina hukuncin wanda ya azumi amma bai sallar tarawi eh ana azumi ne azumi ne yayi amma yawa kai ne asara bai dace a ce mutumin da yayi ne yana azumi jama'a wai bai iya hankurin minti 20 ko 30 da ake na sallar tarawi ina zakara ina na zakara me ka yi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man kama lailatul qadr ko wanda ya tsayi wannan lailatul qadr imanin wa hisaban yana mai imani kun gane ko ko kuma man kama ramadana akwai hadisin da yake man kama ramadana wanda ya tsayuwar ramadana menene tsayuwar ramadana tarawih tahajjud sune wato abin nan tsayuwar ramadana ya ce wanda ya tsayuwar ramadana ana gafarta mai zunubansa in mu sai tsayuwar ramadana sannan wanda ya tsayuwa cikin daren lailatul qadari shi ma ana gafarta mai zunubansa jama'a daga cikin makassaratul zunub akwai aikin hajji idan mu sai aikin hajji hadisi ya tabbata duk wanda ya aikin hajji ko zai dawo gida inda ya yi hajjin nan karɓaɓɓiya hajjin mabaru zai dawo gida kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi kazalika wanda ya je umra zai dawo gida kamar wanda wato kamar yadda mahaifiyarsa haife shi to duka waɗanga ababen idan Allah ya taimaki bawa yana kulawa da su zai haɗu da wannan alheri mai yawa na kankarewar zunubi amma gaskiya da yawan malamai sun ce akan cewa duka waɗanda abubuwan sai in mutum ya nisanci ba'ira. amma matuƙar mutum bai nisanci ba'ira ba to waɗannan ababen kaɗai ba su iya sa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta ma bawa zunubinsa ku yi haƙuri muna ta ina tafiya ne a gurguje domin kada mu ci lokaci da yawa ce ba za ta iya in ce in ta binta ba inda za mu yi awa biyu alal akalla su ne za mu iya samun dama mu ce mu biye fa tiryan tiriyan amma da ina kokarin ya ambata muna ababen da adda muhimmanci ne kuma in haɗa mana su Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu daga cikin wato hanyoyin da Allah subhanahu wata'ala yake yi mu bawa gafara wanda yake shine sabab na nawa kenan na hudu ko to sabab na hudu yawa sabab na hudu ko to to bangan shi wakilan wurin fefo bai an samu yan matsala sai kai hankuri bari mu je na biyar dalili na biyar daga cikin hanyoyin da suke sa Allah subhanahu wataala ko ka ganshi to yau an gan shi ko to masha Allah to ga na hudu eh ba shi bane eh ba sai tunawa ba shi bane in dai mun gane daga baya za mu karanta insha Allah asbabul khamis dalili na biyar in wani ya ganshi yana aimin magana dalili na biyar wanda ya shayi na bakwai sai a yi hankuli shayi na bakwai kun gane shahi na biyar shi ne an gan shi mara sabab a sabbin rabi'u ba shi ba ne wanda an rabi'u ne wannan za ku gani a sabbin rabi'u za a rubuta da shi to a da kadin na biyar shi ne ma yi umaru lilmayyit min a amalin birni irin ayyukan da mutum zai yi zuwa ga mamaci na ayyukan da'a ga Allah kun san da yawan mu ba san cewa akwai ayyuka alheri da za ka yi lada su ka miƙa su zuwa ga mamaci bai samu lada ka samu lada jama'a kan mu manta muna da iyaye muna da kakanni muna da kannai muna da yayyai muna da mata waɗanda za mu taimaka mu yi ayyukan alkhairi lada ta zuwa ga shi sannan mu kuma sai Allah ya kankare muna zunubanmu ta sanadiyar wannan to daga cikinsu akwai sadaka an gane to a sababin rabi to sai ka rike tau a sababin rabi yana can ƙasa a sababin rabi shi ne wato Adafi'ul haka ne kun gane yace addafi'ul iqab du'a'ul mu'min wato sabab na hudu addafi'ul iqab kuma wanda ka turewa azaba shine du'aul mu'minina mu'mine su dinga yi ma addu'a shin jama'a kun fahimci maganar nan wanga hanya ta hudu da muke magana yana ture ma bala'i mina na neman mutanen kirki masu albarka su dinga yi maka addu'a haka ɗaya ka je wurin hakimi ko ka je wurin uban ƙasa eh ka ce ranka shi na zo in gaishe ka sa don albarka ko zamanin ka albarka ba ta shiga ne wallahi za ta shiga ba shugaban ba ne wallahi ya samu albarka za ta shiga mutanen kwarai mutanen kirki jagorori su yi maka addu'a to yana sa kai kuma Allah ya kankare maka zunubin to da haka mu kula da wannan ko wani malami da yake unguwarku mutumin kirki mai karantarwa mai wa'azantarwa ya yi maka addu'a ya ce wani Allah shi gafarta maka Allah shi maka kaza to wannan na sa Allah subhanahu wata'ala ya kankare maka zunubanka ta sanadiyar wannan jama muna fahimta saboda haka sai mu yi kokari mu yawaita irin waɗannan abubuwan idan kuka bibi wannan tsefar za ku ga wannan shi ma yana da dalilai da hujjoji da suka yi magana a kan cewa idan mutanen kirki suka yi maka addu'a ta neman gafartawa zunubai Allah subhanahu wa ta'ala yana wato gafarta maka zunubanka ta sanadiyar wannan to sai mu koma can dalili na biyar kenan ko an gan shi. shayi na nawa yau shayi na na bakwai ko yau a ah. ah, kai kowane facebook shi ko bai da kyau shi ma wanda bai da kyau ya ma kowa facebook ina jin wurin sa ba ka sa da to a sababul khamis wanda da muka fara magana yau ko ka sauce ko a sababin khamis jama'a shi ne wanda mun kamara magana zu ayyuka da mutum zai yi na alkhairi zuwa ga mamata kawar ni ka sadaka kamar sadaka mutum ya yi sadaka ya ce lada sadakan nan ta kai ga mahaifinsa lada sadakan nan ta kai ga mahaifiyarsa to lada za ta kai sannan kuma kai za a kankare maka zunubanka inda malamai ke saɓani ka ce lada sadakan nan ta kai ga matakka ko lada sadakan nan ta kai ga ƙaunar mahaifiyarka ko lada sadakan nan ta kai ga ƙanin mahaifinka ko lada sadakan nan ta kai ga shugabanka to nan malamai na da maganganu wasu na ganin kai tsaye ladar na iya zuwa wasu na ganin a'a ba ta zuwa cewa ɗanka ɗaya ne zai iya yin aiki ko ya yi sadaka ya ce lada ta kai gare ka ta kai gare ka amma wanda ba ɗanka ba ko jikanka ko ya ce lada ta kai gare ka ba ta kai gare ka akwai saɓani dai game da wannan Allah ne masani ya jama'a na daga cikin abubuwan da ake yi zuwa gaban mace wato shine yin sadaka sannan akwai yin umra ko kuma aikin hajji ko karatun ƙur'ani ko wata ibada da za ka yi ka ce ladan wannan ibada ta kai zuwa ga wani yanzu misali zaman ga da mun kai sai ka ce ladan sadaka zaman ga ta kai ga mahaifinka to tana kai gari kuma bai hana kai ka samu lada amma nan muna maganar kuma malamai suka cewa a nan ko da mahaifin yana dare ko bai dare kana iya aikin da aka ce wanga aiki ka ba da lada ta ga sai dai malamai suka ce ba a so kai haka nan ba saboda illar in ba kai annaya ba kai za ka tashi biyu duk ka rabe ladarka amma yanzu duk wanda ya zo wurin nan irin ladar da ake ba shi ita ake ba mahaifi ne ko yana da rai ko bai da rai in awa guda mun kai zaune wurin nan ko san mu yanzu zaman nan da mun kai na daya ba za mu tashi wurin nan ba sai Allah ya gawarta mana duzunan ba kaf duk wanda ya zauna wannan majalis din to zai risa da za mu tashi Allah ya tsoro mala'ikun da ba za mu tashi wurin nan ba sai Allah ya gawarta mana sannan wannan zaman da mun kai sai an ba kowannen mu lada kwatankwacin ladan wanda ya je ya yi aikin umara lada wanda ya umura mala ba wai ta suna ya bace lada wanda ya umura za a baka yanzu zaman nan da kaga kayi in akwai wani wanda ya je umra irin kwatankwacin ladar da za a baki ita za a baka sanadiyar ka zauna majalisar ilimi an zauna ana darasi ka ba da lokacinka wani minti biyar wala ba zai iya yi wurin gaba amma kai sai da kai kusan minti biyar ko goma ko talatin kamin ma mu iso sannan ga za mu sake zama alal akalla da kusan awa guda to saboda haka ya uwa mu yi kokari mu kula da wannan kulawa ta musamman domin amfanin mu baki daya saboda haka ayyukan da mutum zai yi ya ba da ladarsu zuwa ga mahaifi ne kamar azumi duka yana samun lada kuma ana kankare mai zunubi kuma mahaifinka shi ma zai samun lada annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyam wanda ya mutu ana da ya sai azumi sama anhu waliyuhu to waliyi ne ya mai azumi to nan fa akwai magana ina jan mantawa mun zo makabartar garin nan wata tawa da manka taba yi an tattauna wannan magana a makabarta an kai magana kila wasu cikin suna da an ka ce wanda ya rasu waliyi ne shi mai azumi malamai muna da magana ba kowane azumi na ba yanzu misali jama'a kai ne ana biyan mutum azumi bara mahaifinka ne ana biya ta azumi uku da niyan mi in ya samu lahiya ya ranka sai ya zama na bai samu lahiya ba ana nan ana nan sai Allah amshi rayuwa ta jiya to Allah ya ba ta lahiya da zai rankawa to kaga ba za a ce wani shi mai azumi ba ku fahimci maganar amma misali mahaifinka bai da lahiya cikin azumi ana da ya ce azumi sai dai ya samu lahiya yau hika rankawa gobe zai ranka jibi zai ranka yana nan yana nan yana cewa ranka guda babu kakkamanci ana biyar ka uku rankawa wani kai ai akwai sauran lokaci ai akwai tsayar to nan in kun kai ku uku ɗaya ne sai ku rarraba kai kai guda wanga shi guda wanga shi guda saboda ni bashi na Allah ka biya shi na biyu mahaifinka yayi alwashin cewa ran da duk Allah ya gwada mishi wata dama ran da wani yayi aure ran nan wansa hake sai na yi azumi sai kuwa nan na yayi aure da rai ne kuma da shi bai azumi ba Allah ya amshi rayuwa sai ya zama mi azumin alwashi to yanzu ku diya ne cikin ku wani shi mai wannan azumin don bakin Allah jama'a ina jin mun bambance tsakanin azumukan nan kuma ina jin kowa ya bace da matsalar da take mutu ana biya sai azumi Allah bai bashi lahiya da zai rankawa ba to ya za a ci kuma ya ranka bai wannan babu wani wanda zai ranka mai dan da mun Allah bai biya sai wannan azumin سبدني لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نعم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا نعم ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم وعف عنا نعم واغفر لنا وارحمنا fansurna fansurna alal qawmil kafirin duka abin da muke so mu nuna wa mutane Allah baya dora ma mutun rayuwa abin da bai iya Allah bai kallawa ma abin da baka iya bai baka lahiyar da zaka ranka azumin ga jama'a balle ka ranka saboda nan ba za a ce yan uwanka ko yayanka su taru su ranka maka wannan azumi ba don Allah bai baka lahiyar da zaka rankawa ba jama'a mun fahimci wannan ko jama'a sai dalili na shidda kamar da ke gaya muku a gurguje nake tafiya saboda ba ni son wuce awa guda abinda muke so cikin lokaci mu sallame ku kuma saboda ga lokacin da muka so mu tsaya karatun nan biyar da rabi amma ga karatun nan na kokarin ya kai karye shida in zaman yayi yawa akwai da cije daga cikin mu in zaman yayi yawa nan za mu cutar da su wani yana da wata lalurar da zai yi ya aji alkawali da wani karye biyar da rabi za a tsaye lokaci ba za mu so mu yi haka ba yan uwa a sababin sadis hanya ta shidda shafa'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ceton annabi sallallahu alaihi wasallama wa ghairihi fi ahadiz dhunub yawm al-qiyamah da wani ne daga cikin masu zunubi maluma suna ceto annabawa suna ceto qur'ani yana ceto azumi yana ceto to ceton su yana ta Allah ya kankare ma bawa zunubi to amma abin magana nan an ce malamai na ceto haka dai an ce malamai na ceto to amma su malamai in za su yi ceto ba wai kawai yanzu shi malam aminu dubin ɗaya zai yi ko alƙali zakari jibin ɗaya zai yi wane na ahadini ne mai yamin hidima da an sai kiyama sai ce kai taso wuce aljanna ba haka nan aka yi wala inda mu. wala yasma'u indahu illa liman illa bi izni illa bi iznillah Allah ya ce babu mai ceto gaba ne sai da izinin Allah kenan ceto asali ne ina aiki. hannun Allah yake Allah shi na zai ba malamai dama su ceto kuma ba wai malamai na ceton wanda suka so na ba suna ceton wanda Allah ka so shi Allah shi zai cewa malam wani sai ce na'am ga malam Muhammadu Sani nan ke kana son in baka ceto nai sai in baka sai malami ce Allah ina son ka bani ceton Muhammadu Sani sai Allah ce na baka ceton Muhammadu Sani kenan ceton hannun Allah da haka ba wai malami na ɗaya zai zaɓi wanda ya ga dama ba shari'a idanu ne kawai hijajibu wannan ba haka bane ce sai ya kamata ku fahimce da aka yi ne Allah ya samu gani Qur'ani na ceto wa Qur'ani zai ceta hadimman Qur'ani masu kwana suna karatun Qur'ani kuma don Allah da neman yarda Allah su ne Qur'ani zai ceta ranar kiyabu duk mutumin da ya ɗauki lokaci yana malam mu mun sani akwai mahaddata malam da yake makaranta wa makaranta ce ta hada ƙwa'ani malam akwai wanda za ka ga in ya ware karatu tun bayan sallar isha'i yana kai ƙarfe uku da dare yana karatu malam kwanan sai dai aza kai dai ga tebiri haka amma bai san ya hauka cewa yi kwana ba akwai su irin waɗannan bayan Allah su ne ƙur'ani zai zura na kiyama ya ce ya Allah nina na na hana ma wani kwana da daddare kina ta karatu na ya Allah ka bani ceto ne sai Allah ya ce Qur'ani nemi ceto ne in baka sai ce na nemi ceto ne sai Allah ce to Qur'ani na baka ceto ne to kai da baka da ko lokacin karatun Qur'ani sai azumin Ramadan ya zo sannan ka jajiba Qur'ani karatu wai tafsiri lokacin tafsiri ya yi wannan ba daidai bane don haka wannan akwai buƙatar mu tsaya mu tsara makamu wani lokaci da zamu dinga karatun Qur'ani ko daga wata kuma ka sauke ƙur'ani ko wata biyu ko sati guda ko adadin wasu kwanaki waɗanda sun haura kwana uku don manzala ce duk wanda ya karanta ƙur'ani cikin kwanakin da ba su kai uku ba da ya fahimci ƙur'ani ba amma malam mun sani mun zauna da gardawa wanda zai zauna malam yanzu daga nan zuwa sha biyun dare malam ya karanta ma ƙur'ani akwai wani aboki na na ana ce mishi malam musa allah ya ji kansa da gawara ya rasu malam so biyu ka sauki qur'ani amma dai za ka karatun ba bisa ka'ida ba ba bisa ga tsari ba malam saboda za ka iya zuwa yana cikin karatu ku yi hira a jagara makalaci ah muna lahiya ya kaza ya jama'a ka, sai shi gaba da karatu <laughs> akwai ka'ida cikin karatun ga kuma haka za ka ji ana ta murza kuna da ji iri yadda wanda duk ya zauna gabas ya san iri yadda yake ji ana karatun ƙur'ani haka ba bisa ka'ida ba ta tsakani da Allah ba irin wannan karatu aka yi ba yanzu ya rama muna karatun nan kowa na ji abin da ya kamata to haka ake so karatun ƙur'ani amma kana karatun ƙur'ani kana gami waɗanda harufa da waɗanda ba amma ma san haka cewa ba ina da yadda kuna ji irin waɗannan makarantar to ba irin suna aka magana sannan na uku mutumin da ka azumi duk mutumin da ka azumi ko azumi zai zura na kiyama ya nemi ceto haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi a bayan ceton wasu mutane saboda haka yayi uwa daga cikin mukaffiratu zunub na shidda shine ceton annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ceton wa'anda manzon Allah ya bada labarin za su ceto ɗan uwa na bakwai daga cikin dalilan samun gawar ubangiji dalilan samun kankarewar zunubi shine Almasa masaib allati yukaffiru Allahu biha al-khataya fi dunya wato musibobi waɗanda Allah ke kankar zunubin mai aik mai zunubi da waɗannan zunuban wayannan mukaffirat din an gane ku suna da yawa na daga cikinsu akwai rashin lahiya in mutu ya rashin lahiya ya yi ciwon kai jama'a ko ya yi ciwon haure ko ya ɗan kare ko ya ciyar ciki ciki ne na murɗawa ko wani abu mai kama da shi to Allah subhanahu wata'ala yana zube mai zunubai ne yadda ka san ice in aka yi iska yana zubar da ganye ne haka Allah ka wanke mutum ba wa zunubi shi yasa ai kuna je mutum da sai a ce Allah ya sa rashin lafiya zama ka fara. duk sanda mutum ya yi zunubi duk sanda mutum ya rashin lafiya to Allah yana kankare mai zunubi shi yayin na tsananta amma wa jama'a da sharaɗin in mutumin nan mutumin kwarai na in mutumin kirki idan mutum ba mutumin kwarai ba ne bai cikin waga gara ba ta mummuni an kace ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala azab hatta shaukata ha illa kaffara Allah biha min khatayahu malam duk zai iyalinka ta bata maka rai tana gaya maka irin maganganu masu daci irin maganar da zaka ci kamar ka washe malam sai Allah ya kankare ma ka inda mun muni kake ka san ba magana mai ɗaci mara daɗi irin ta iyali Masu ka wadda ka aji ta ya ma maganganu su ko Allah ɗaya ka hana musu mace ka ta faɗa ma babu daɗi sai ta taimakon Allah to wannan damuwa da kaka ji da ƙaya da take ka da bakin ciki da kaka ji na neman babu dawa babu masara an waye gari babu na cefane wallahi duk Allah kan kare mana sunan mai kai ya wallahi duk wanda addamu mu ne kada ya dauka yanzu wurin nan wani zaune dai na yake wurin ga malam amma wallahi hankali ne na wurin masu dawa eh wani wurin masu masara wani wurin masu nama wani wurin masu tattasai wani wurin tumatir kuma yana tunanin to eh, yaya za a yi to Allah zai kawo alheri to da aka ya jama'a ku sani waɗannan abubuwan suna kankarewa zunubi yan uwa hanya ta takwas shine ma ya hasu da fil qabri min al fitnati wa dhaghatatu wa raw'atu wato irin fitintinu da bawa zai haduwa da su cikin kabari ne na fitina na dadda danna da wa mutum malam amma ɗin mutum a danne da cikin kabari ne shi ko yana sa duk Allah ya kankare mashi zunubi warrau'a da firgita malakai ido biyu da mala'iku baka taba ganin halittar su ba ka gansu zaka zabura zaka firgita shi ko duk Allah na kankare ma zunubi da irin fitintunun da mutum kaduwa da su lokacin amsar rayuwa duk Allah na kankare ma bawa zunubi amma da sharadin in mutumin nan mummuni ne fa inna hadha mimma yukaffiru bihi al-khataya uwa a sababin tasi dalili na tara ahwalu yomar kiyama tashin hankali da mutum zai haduwa da shi na ranar kiyama kun san duk tashin hankalin da mutum ya gani duniya zai haɗu da tashin hankalin da zai haɗuwa da shi lokacin da mala'ikin mutuwa ya sallamo mai bai taɓa ganin tashin hankalin da ya kai shi ba tashi hankalin da zai haduwa da cikin kabari lokacin da ya gama laiku kabari bai taba gani iri ne ba tashi hankalin da zai haduwa da shi lokacin da an ka tashi daga kabari za ana wurin hisabi kolin koli kenan to duka waɗannan abubuwa su kuma Allah yana kankare ma bawa zunubi sanadiyar wannan ya yan uwa as ashir dalili na goma hanya ta goma rahmatullahi wa afuhu wa magfiratuhu bila sababin Minal al-ibad shine wato rahmar Allah gahar Allah rangwamen Allah ba tare da wani abu ba wanda mutum ya aikata na wata ibada Allah ya ga dama haka ɗai zai cewa ya gafarta maka wata rana wani bawan Allah ya rantse da Allah ya ce wallahi Allah bai wawa na gafara Allah ya aiko mala'ika ya ce mala'ika ce na amsayi ka zama shaida wanga da wane yace bi Allah zai mai gawara na yi mai gawara shi kuma na tsohonce shi ranar kiyama zai shigar da shi wuta bai yiwa don kaga mutum na wani aikin sabo ɗaya ka ce ai wanga ɗan wuta na karka yi haka duk aikin da haka mutum na yi ya yi ya yi gamdakatar da rahamar Allah ya yi ya yi gamdakatar da gawar ubangiji wata karuwa ce masu ce karuwa jama'a karuwa cewa ta gamu da kare akan wata rijiya yana lasar caɓo wannan karuwar ta cire mayahinta ta ɗauko huffinta ta ɗaura ta ɗebo makaran nan ruwa ya sha Allah subhanahu ta'ala ya ce ya yi mata gawara ya yi mata rahama ba rahamar ubangiji ba ce karuwa ce amma Allah ya ce ya gawarta mata Allah ya yi mata rahama sai da duk abin da ka gabawa yana yi na ba daidai ba a lurar da su in matasa ne a lurar da su in Allah ya ga dama shirye da su zai shirye da su sannan irin waɗannan darussan da ake yi a dinga zuwa da su sahun gaba suna tawa suna sauraron darussa in Allah ya yarda za a samu alheri mai yawa saboda haka ya in uwa kada in tsawaita da yawa muna iya takaitawa a nan ga fefan nan za a bar muku ɗan sassa a bi muku ita tiriyan tiriyan a karanta akwai wani alkawali da na dauko da mata to wani bawa Allah ya ce yana so a yi mai bayanin wai suwa menene manyan kaba'ira jama'a manyan kaba'ira yawa gare su na mimanci babbar kaba'ira ne wasu an na mimanci ko gamin zama me wuce ce mai haɗa-haɗar zama duk mutumin da bai da aiki sai ganin ɗai wani yaro da shi da tsoho ne ka haɗa su ka ce yaron ka bai da albarka ko rashi abin nan ka ba'ira ta gulma ka ba'ira ce ƙarya ka ba'ira ce zina ka ba'ira ce abin nan tauye mudu ka ba'ira ne mutum yana tsaye sura sai na ja mai wando ka ba'ira ne aske gemi ka ba'ira ne suna nan da yawa jama'a suna nan abubuwa na zunubi manyan kaba'irori suna nan da yawa duka sai mutum ya bar su sata cin amana zalunta iyali duka suna nan saboda aka abubuwa ne masu tarin yawa babu lokaci da za mu cewa makaranta in sun samu ne a sa darasin kitabar kaba'ir a sa muku shi duk a faɗa muku kaba'irori abinda muke so jama'a shi shine ku ba wa malamanku haɗin kai a karfa kalla ina zuwa ku ba wa malamanku haɗin kai don an gayyato baƙo ba wai a ce in baƙo ya tiyata ba kuma ba a sauraren na gida ba daidai ba ne baƙo wato waye daga nan kuma sai wani lokaci ka sake jin murya to na gida ma a dinga ba shi haɗin kai a dinga darussan da ake na masallaci kullun da ake ka dinga zuwa ana yi da kai mun al'adanci wata ɗabi'a jama'a in ba baƙo ya zo ba ba mu taruwa da yawa to Allah ya sa mu dace kamin a ba da jilin tambaya na yi alkawari da mata ɗazu da muke magana da su dangane da siffofin mata 'yan wuta an yi bayani an darje su sosai an yi musu bayani tsakani da Allah amma cikin maganganun da mun kai mun yi magana da cewa mace wata na da haƙƙin daga cikin haƙƙin da take da shi mutum ya dinga sayo masa na yamma ga kasuwa yana ba kun gane na yamma ga kasuwa <laughs> yi asal ne ba kosai baka ne ka ba kosai mace tana da haƙƙi ku binciki manyan malamanmu na garin nan su binciko muku cikin muktasar mai muktasar ya yi magana cewa miji ya dinga sayo ma mata dai ɗan na yamma ga kasuwa tana ci nama imalar tana da bukata da shi ba a ce kullum ba amma lokaci bayan lokaci duk da Allah ya sa wani alheri ya malalo ma kaɗan sayo wata rana ɗanye su dawa wani lokaci gasashe wani lokaci ɗan kaji wani lokaci ɗan mi don Allah jama'a ku dinga yi musu haka da wata mace muna magana ta ce kai malam bari jin daga kamar yaruna su hito ta ce to malam ko yan wata ko da an gazo da hawara ta aka kawo ta ce to malam tun da ba a so mana ɗan naman ga muna ci ai ƙara ko yan fara gama zanci da Allah jama'a ma ku taimaka muku matanku da wannan suna da bukata da wannan saboda ni mace ta yi ka kwadai kwadai wala na wata rana an yi suna gidana wata mata ta yi tace ce ba a ba da san tsoka ba na ce to aika miki aka ta ce ina ai ban iya zuwa gida mace tsokar nan ba ba ne ta da in sa ta bakin nan duk kun san da da mata suke game da wannan abubuwa da haka don Allah duk wanda ya samu yadda ma jama'a ba sai da yawa ba kun gane inda duk Allah ya baka ƴan dama ko na naira ɗari na sai ka ɗan sayo ka dunkule da abu ɗaya rigar ka haka can wata rana in ka so sai ka miƙa mata ita kuma tsohuwa tana nan can wata rana a miƙa mata ita kuma wata tana nan ita mata wata rana a miƙa mata ran da dama ta